annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a bintin kahon talikai littafin sheikh fathallah gulan idan ba a manta ba a darasin da ya gabata muna magana ne akan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake bayyana wani abu da zai faru kuma yake faruwa a wannan zamanin da muke ciki wato yana bayyana irin yadda al'umman musulmai za su fuskanci wato taron dangi daga ƙasashe na duniya daga dukkan al'ummomi za su haɗa kai saboda su ƙasƙantar da al'umman musulmai kuma annabi ya faɗi dalilin da hakan ke kasancewa don haka mun bayyana a darasin da ya gabata wasu daga cikin juzu'i na irin wannan sharhin mun bayyana maganan muhammad akib da yake bayyana cewa lallai bala'i ta kowace hanya sun zo mana wasu bala'in sun zo mana ne daga mutanen bangaren indiya wasu kuma daga ma masu cin naman mutane ne tarihinsu ya tabbatar da cewa naman mutane suke ci wasu kuma bala'in ma ba san daga ina suka zo mana ba wannan nan bala'ai din gaba ɗaya sun haɗu sun takure ko kuma sun yi kuri wa daular usmaniya sun rarraba ta sun karkasa ta yanzu babu wani abu sunan shi daula na usmaniya farko mutane kafin wannan bala'in wato mutanen salibawa wasu da kiristoci ne masu imani da addinin kiristanci amma sun zo sun yi abubuwa da ma ya saba da addinin nasu wanda shine wani hari na cin mutunci da fita daga cikin mutuntaka da wawanci da rashin samun wato dan adam ya fi kusa da dabba sun auko wa kasashen musulmai sun shiga ciki wai sun zo ne amma a lokacin sun zo ne wai da ninya suna so su kwato kabarin tuna maryam allah shi kara yarda da ita mahaifiyar annabi isa alaihi salam wai a manufansu dalilin zuwansu kenan da a ce sun san yadda sai da maryam take a gurinmu da ba su yi wannan mummuna aikin ba mu a itikadinmu musulmai mun yi itikadin cewa sai da maryam mata ce daga cikin matan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aljanna mu a gurinmu muna mata kallo a matsayin ummul mu'minina ne don haka da sun san haka da ba su zo da wannan dalilin ba don haka sai da maryam a gurinmu idan da a ce za ta bayyana a yanzu mu ne za mu ba ta kariya da dukkan abubuwan da muka mallaka za mu hana wani ya cutar da ita kowane ne kuwa sawa'un na kusa ne ko na nesa abinda muke so mu ce shine wannan hadisin ba yana magana ne akan dalilin wato eh, akan zuwan salibawa ba saboda su mutanen salibiyun sun zo ne saboda wannan dalilin amma halin da muke ciki a yanzu wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayar da labari a ciki na abubuwa na ban tsoro na kaskanci da za mu fuskanta duka suna tabbatar da cewa lallai wannan yanayin da muke ciki shi ake nufi ga dai mutanen nan mutane sun koma wato suna son duniya son duniya ta kowace hanya wasu da sunan addini wasu da sunan mafitaccen hara duniya kawai ya za a same ta wasu kuma ga tsananin tsoro na ba a so a mutu ba a so a mutu kuma mun sani annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗa mana cewa duk mutumin da yake so ya haɗu da allah domin mutuwa ai haɗuwa da allah ne man ahabba liqa Allahi ahabba Allah liqa'a duk mutumin da yake so ya haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai so haɗuwa da shi haka ma mutumin da baya son haɗuwa da Allah mana baya son mutuwa to shi ma Allah zai baya son ya haɗu da shi don haka wannan yana nuna cewa halin da muke ciki din nan ne shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya suranta mana a wannan hadisi kuma shine yake faruwa a halin da muke ciki mai nuna wanda ke nuna gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallama ta tabbata bayan karni goma sha hudu da suka wuce haka ma a ruwaito hadisi daga abdullahi ibn umar allah ya ƙara yarda da shi yana cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya fuskanci bangaren wato gabas bahuda rana yake cewa fitina daga nan za ta bayyana daga nan ne karnin shaidan zai bayyana ta yi annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan hadisin yana ishara ne zuwa ga wata fitina da za ta bayyana ta bangaren gabas ta yi bangaren wato ba ta bangaren turai wacce take zalintar mu ba kalmatu karni wato karni da ya zo a cikin wannan hadisin yana dauke da ma'ana biyu zai iya zamowa karni da ma'ana kaho a ce kahon shaidan zai iya zuwa a ce zamani zamanin shaidan duka dai kalmar tana iya daukan ma'anan guda biyu amma anan mu mun fi ganin cewa yana nufin ma'ana ta biyu din ne ma'ana zamanin shaidan lokacin shaidan domin ya zamo kishiya a ce ga lokacin annabci lokacin da ake mutane suke bin kan turba na daidai da yi annabi sallallahu alaihi wasallama biyayya da tsayawa a kan fara hanyar nan da ya bar al'umma to kishiyan wannan kuma shine zamanin shaidan zamanin da za a kauce ma wannan hanya zamanin da za a karkata a ƙaurace ma wannan hanyar to kama wannan hadisi yana magana ne akan cewa wannan fitina ɗin zai bayyana ne a wato a karnu shedan a zamanin shedan idan mun kalli tsari irin na gurguzu wanda ya ginu kan musanta samuwar ubangiji subhanahu wa ta'ala da kuma halatta haram da dukkan wasu abubuwa na fasadi wanda shaidan yake jagoranci duka ta hanyar yadda amfani da zuciya mai rauni wacce take zamowa tana bayar da umarni da mummunan aiki wato nafsun ammaratu bisu duk da cewa mun san tsarin gurguzu wato tsarin gurguzu kamar yadda muka sani shine tsarin nan na tattalin arzikin duniya ta yadda yake babu wani mai mallakan komai daula ita za ta mallaki komai kowa ya zamo hadimi ne ga daula kuma daula ta biya masa bukatunsa bangaren tattala arziki kenan amma a bangaren kyawawan ɗabi'u babu wani addini da ke gabansu babu wani kyawawan al'ada ko wani abu na mutunci da kyakkyawan ɗabi'u da kyawawan ahlak da ke gabansu babu don haka sun watsar da waɗannan abubuwa duk da cewa wannan zamanin yanzu ana ban kwana da shi ne da yawan kasashe sun bar shi kasashen duniya yanzu an koma tsari na wato jari hujja za mu iya ce jari hujjan ma shi kan shi ɗaya ne daga cikin 'ya'yan da suka haifu a sakamakon tsarin gurguzu amma duk da waka wannan zamanin da muke ciki fitinar nan ta bayyana fitinar gurguzu wacce ita ta haifar mana ma da tsarin jari hujja da ake ciki da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana wannan bayani ne akan wannan zamani na shaidan wanda yake za a kauce wa turba ta annabi sallallahu alaihi wasallam mu muna ganin annabi yana nufin wannan zamani ne zamani na 'yan gurguzu kuma ya mana gargadi kan wannan babban bala'i da zai bayyana haka ma annabi sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi yana cewa kogin nan na furat zai bayyanar da wani taska na zinare ko kuma a wani hadisi ya ce dutsen zinare duk mutumin da ya zo ya ga wannan abu to kada ya dauka kada ya ɗauka ya bar shi ya wuce fitina ce babu shakka a kusa da wannan nahar furat an yi yaƙe-yaƙe masu yawa har ya zuwa yanzu ma za mu iya cewa wannan zamanin ma an yi su domin eh, furat wurin iraki kenan tarihi ya ba mu labarin irin yadda aka yi yaƙi tsakanin iraq da iran a gefen wannan ruwa a wannan zamani da muke ciki haka kuma a shekara ta 1958 an yi yaƙi tsakanin furat shi ma a nan aka kashe jikokin annabi sallallahu alaihi wasallama masu yawa waɗannan abubuwan da suka faru a gurin za mu iya fassara su a matsayin fasu ne fassaran hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake bayyanawa amma kuma duk da haka yana nufin cewa akwai wani abu da zai faru a nan gaba alal misali ruwan furat wannan kogi na furat zai iya canzawa ya zama wani abu mai daraja kamar zinare daraja sai koma kamar zinare a rinka amfani da shi a ciki a zamanin gaba ta yi wannan ma na cikin ma'anan ko kuma mun san cewa wannan hadisin ya magana akan zahab da dutsen zinare ko kuma taskan zinare ne ta hanyar da muke kira majaz a cikin harshen larabci amma abu ne mai yiwuwa ya zama na a samar da wasu madatsau a gurin masu girma waɗanda za su zamo suna da kima da daraja kamar kiman zinare ko kuma ya zama na ruwan na furat ya zamo wato zai kafe ta yadda za a ga zinare a ƙasa ƙirikiri ko kuma a ga wasu nau'o'i na ma'adinai a ƙasa ƙirikiri duk dai abin da yake nunawa yana nuna cewa yankin na furat zai iya zamowa kamar wani time bomba ne wani bom ne da aka sa aka dana aka ba shi lokaci kuma lokacin idan ya faru zai zama hadari ne ga al'ummar musulmai domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kar su so masu taba duka waɗannan abubuwa da za su faru a nan gaba suna tabbatar da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ne kuma idan sun faru su kansu abubuwan su ne za su ce sadakta ya rasulallah kuma za su jaddada imani ga waɗanda suka san annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan maganan kuma gashi ya faru kamar yadda ya faɗi sallallahu alaihi wasallam haka ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari akan cewa addinin kiristanci fa da muke gani a yanzu zai canza don zai koma musulunci za su haɗe da addinin musulunci ma'ana duka kiristoci za su bar kiristancinsu za su dawo su koma addinin musulunci lokacin da mulhidai suka matsa ƙwaran gaske wurin yaƙi da muminai waɗanda suka yi imani da samuwar Allah a lokacin ne kuma ubangiji subhanahu ta'ala zai kawo wani ƙarfi daga gare shi duk da mulhidai ba sa so ya haɗa kan waɗanda suka yi imani da Allah ya tsaya ya kawo ƙarshen waɗannan mulhidai a wannan yaƙin ne idan ya faru za a samar da gawawwaki a ko'ina mutane za su wato gawawaki za su yadu a bayan ƙasa ta yi wannan eh, yana nuni ne da wasu wato inda aka bayyana a hadisin cewa za a samu wasu ah, tsuntsaye manyan tsuntsaye suke ɗiban gawawaki suna yatsarwa ta yi wannan yana nuni ne zuwa ga wasu ƙungiyoyi waɗanda su aikinsu shine a lokacin yaƙi su tattara gawawaki su mai da hankali wurin yadda ya za a a ta waɗannan gawawaki a kawar da su amma dai wannan yana nuna cewa addinin musulunci a lokacin shine addinin da zai zama ya jagoranci ko'ina domin duk masu imani za su haɗe za su dawo akan asali dama mun san cewa bambancin addini wani abu ne wanda yake ya faru a sakamakon canza addinin annabin farko da ya zo idan mutanen shi suka canza to za ka samu an samu saɓani tsakanin shi da addinin da annabin da ya zo a bayan shi amma asali gaba ɗaya addini iri ɗaya ne inna dina inda Allahil islam annabi sallallahu alaihi wasallama cikin abubuwan da ya ba da labarin za su faru eh, ya ba da labari za a samu wani sauyi akan harkan noma harkan da zai kai zuwa ga ci gaba annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana irin wannan ruman ma da muke da shi a lokacin guda ɗaya za ta iya isan mutane ashirin saboda yadda aka haɓaka harkar noma ta zama ta yi girma sosai mutum ɗaya zai iya ya yi inuwa ya fake a bayan ɓawon rumman mun ga rumman kuwa wani abu ne wanda bai wuce girman lemu in yi yawa ne a ce ya kai kamar irin ƙananan gwanda haka misali amma dai mun san irin yadda ganin irin yadda ma ake haɓaka harkar noma yanzu yadda ake fitar da kayayyakin noma ta hanyar eh, ilimin zamani su yadda suke ƙara girma abubuwan amfani ko kuma saurin fitowa duka wasu alamu ne da ke nuna ce mana za a kai wannan lokacin a lokacin alkama ɗin nan za ta yi girma sosai ba za ta zamo kamar alkama da muke ganin su ƙanana a yanzu ba duka waɗannan abubuwa mun ga suna da alama kuma wasu ma sun faru duka suna tabbatar da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallama akan abin da ya ba mu labari da kuma abin da yake tabbatar da mu a kai annabi sallallahu alaihi wasallama yana wato wannan maganganu suna nuna cewa lallai kam na gaibi wanda annabi ya bayyana maganganu ne wanda ya same su daga allah subhanahu wa ta'ala kuma duk lokacin da aka je komin daren daɗewa duk inda zamani ya je ya kai ya dawo zai samu annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin shine hasken wannan zamanin domin ya riga ya bayyana abubuwan da za su faru a wannan zamanin kuma gashi suna faruwa annabi sallallahu alaihi wasallama cikin abubuwan da ya bayyana ya gaya mana akwai eh, za a sa har rashin samun tsari da daidaito da ake da shi a wannan zamanin namu duk annabi ya yi mana nuni zuwa gare su annabi sallallahu alaihi sallama yana faɗi a wani hadisi cewa gab da lokacin da za a yi tashin alkiyama wato zababbun mutane za su miƙa wuya a lokacin kasuwanci zai yaɗu har mace ta rinka taimaka ma mijinta a harkan kasuwanci za a yanke zumunci za a rinka shaida na ƙarya za a rinka ɓoye shaidar gaskiya a lokacin alƙalami zai bayyana a wannan hadisin ma yana sifanta zamanin da muke ciki ne ba bukatan tawili ko wani fassara za a harkan kasuwanci zai kara haɓaka za a rinka juya manyan kuɗi miliyoyi da biliyoyi kai triliyon na daloli za a rinka jujjuyawa da sunan kasuwanci a duniya domin kawai kuɗin talla kawai da yadda ake tallata kayayyakin kasuwancin nan ya kai miliyoyin daloli za kuma yi amfani da mace wurin isar da wannan talla ɗin mun ga yadda aka mai da mace ibin ashana in za a yi talla sai a ɗauko hoton mace abubuwa wanda babu alaƙa ma sai ka sa suran mace kuma macen za ta zamo a wasu lokuta ita ma abokiyar kasuwa ne a wannan lokacin za ta sauka kasuwa da wuraren baje koli ba fa muna magana ne muna cewa ba mu yadda da harkan kasuwanci ba a'a muna so mu faɗi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan abin cewa kuma zai faru kuma gashi yana faruwa muna so mu tabbatar da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne da ya faɗi a cikin wannan hadisi mai girma da daraja game da yanke zumunci kuwa babu ganga cewa annabi ya bayyana za a yanke zumunci haƙoƙin iyaye uwa da uba da haƙoƙin makusanta duka za a yasar da su za a daina kulawa da su ba za a kulawa da su kulawan da ya dace ba zai zama na ma wani lokaci an taka su ba a nuna suna da wani daraja lokacin da baba uba zai tsufa uwa za ta tsufa shekaru ya ƙara musu girma lokacin da suke buƙatan kusanci da kulawa da tausayi da soyayya na 'ya'yansu a lokacin ne 'ya'yan za su ɗauke su su kai su gidan gajiyayyu su jefa su su jefa su a wancan gidan gajiyayyu ɗin duk wadda ce allah subhanahu wa ta'ala ya gargaɗe mu ya bayyana girma da daraja na iyaye ya sanya haƙoƙin iyaye ya zama su ne haƙoƙi na biyu bayan haƙoƙinsa subhanahu wa ta'ala kamar Allah yana gaya mana a cikin suratul baqara wa iz akhazna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana ma'ana kar ku bauta ma kowa sai Allah ku kuma kyautata ma iyaye da inda ubangiji yake cewa Abdullah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana ku bauta ma Allah kada ku hada shi da kowa a gurin bauta ku kyautata ma iyaye kaga haƙƙin iyaye ne ya biyo a cikin kuma suratul isra yake cewa ah, wa qada rabbuka Allah ta abudu illa iya wa bil ne sana ma'ana ubangijinka ya riga ya hukunta kada a yadda a bauta ma wani in ba shi ba su kuma iyaye a kyautata musu to iyayen a wannan lokaci za a mai da hankali za a watsar da su za a watsar da su wato ma mai tausayi ne za a ce mutumin da zai ɗauke su ya kai su gidajen rainon tsofaffi gidajen da baya zuwa ziyarar su sai bayan wata ko bayan wata shida ko bayan shekara wani ma in ya kai su shi shikenan inda ya biya kuɗin da yake tunanin cewa za su ci gaba da rayuwa ya musu inshorar shikenan har dai su mutu ma ba zai zo gurin ba da haka babu maganan wato biyayya ma iyaye a wannan lokacin idan mun kalli wannan bangare da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayyana shin ba mu hango ba hararo zamanin mu da muke ciki ba a yanzu ba zan shiga in ƙara bayani mai yawa sosai akan wannan abin ba na bar ma masu kallo da masu sauraro su ci gaba da tunani su gano cewa wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shin ya yi daidai da wannan zamanin namu mun dai ga da zumuncin yake kuma mu a cikin irin tsarin shi muke rayuwa annabi a cikin hadisin ya bayyana cewa alkalami zai ƙara yawa wannan na nuna cewa za a ci gaba da rubuce-rubuce da talifin littattafai za a samar da kamfanoni na buge-buge za a gina dubban jaridu da mujallu da littattafai gidajen yada littattafai za su yawa za a samar da encyclopedia da yawa za a cika ɗakunan karatu da littattafai masu yawa kai harkar rubutu zai zamo wani abu ne mai daraja duk mutum marubuci zai samu daraja a cikin al'ummansu, a lokacin za a yawaita yin karya za a rinka shaidan karya zai zama na shaida na gaskiya ya zamo nadiri ya zama wani abu ne wanda kalilan a cikin al'umma domin kowa ya mai da hankali ne wurin fitar da karya al'umma kawai fitar da karya ga dai nan muna gani rayuwa al'umma zai koma ƙarya da ha'inci da jefa mutane magana da kuma yarfe na rayuwar zamantakewa abin yana ƙara bayyana maganan na annabi sallallahu alaihi sallama yana bayyana ƙwaran gaske a wannan hadisin har da kai matsayin da za ka iya tambaya maka ka ce a'a wannan hadisin ko annabi ne ya faɗa saboda irin yadda abin yake faruwa a yau dinnan kake ganin shi ƙiri-ƙiri kuraratan babu wani hijabi a tsakani muna so mu amsa wannan lallai kam wannan magana na annabi ne domin yana nan a cikin littattafai na hadisi sama da shekaru 1300 rubutun na nan ka koma littattafan malama hadisi za ka ga wannan hadisin yana nan idan annabi sallallahu ba annabi ya faɗi wannan magana ba to waye faɗi waye isa ya bayani akan irin waɗannan abubuwa waɗanda babu hanyar da za a san su sai ta gaibi in ba annabi ba sallallahu alaihi wasallam shin akwai wani wanda ya taba faɗin irin wannan maganan kafin ma annabi sallallahu alaihi wasallam lallai annabi sallallahu alaihi wasallama da waɗannan abubuwa da suke faruwa suna ƙara tabbatar mana da cewa annabi ne na gaskiya annabi ne da ya isar da saƙon allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga halitta allah ne ya ba shi wannan labari ya kuma gaya mana haka ya zo a cikin hadisi kudsi allah subhanahu wa ta'ala yana cewa zan yada ilimi a ƙarshen zamani ta yadda mace da namiji da bawa da ɗa da ƙarami da ya babba duk kowa zai sani duk mutane a tsakaninsu wato mutane duk da bambancin da ke tsakaninsu za su yi karatu za su shiga makarantu mabambanta za su yi ta gogayya da juna akan samun ilimi jami'o'i makarantu cibiyoyin ilimi harkan sadarwa da sauran abubuwa na ilimi duka za su ƙara yawa wannan hadisin yana nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mana ishara da cewa ilimi zai yadu sani ma zai karu duka suna tabbatar da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallama ne a wannan fagen da haka za mu iya cewa waɗannan manya-manyan cibiyoyin ilimi ƙarara suna faɗa wa annabin sallallahu alaihi wasallama magana ne suna cewa lallai maganar ka gaskiya ne ya rasulallah domin ilimin ga nan sun karu kuma suna tafiya kamar yadda ka ba da labarin za su faru a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ba za a yi tashin alkiyama ba har sai an sanya wannan alkur'ani ya zamo abin kunya ne ga wasu mutane ya zama na musuluncin ya zama bako a lokacin da kafiri yake bayyana kafircinsa cikin wato jiji da kai da kuma alfahari kiri-kiri a gaban mutane a lokacin musulmai za su rinka jin kunyan bayyana musuluncinsu ba sa bayyana cewa ma daga nan musuluncin suke a lokacin da kafirai suke rubuce-rubuce suna yada littattafansu musulmi a lokacin zai jinka jin kunya nema ma ne ya fito da alkur'ani ya karanta a gaban mutane ta yiwu zai samu matsin lamba ta zuciya watsin lamba ta rayuwar zamantakewa wanda za su sa shi ya rinka jin kunya ko da kuwa babu dokan da ta hana haka duk wannan shine abin da wannan hadisin yake nunawa shin idan mun kalli wasu ƙasashe wannan abin bai zamo hakika ba a yanzu ba shine mafi munin abin da al'umman musulmai suke fuskanta a wasu wurare ba musulunci bai zamo bako a wasu wurare ba da wannan abin lallai addinin musulunci ya zama bako a wannan lokacin a lokacin yanzu muna kira ne da mu sake wato duba wannan zamani da wannan karnin da muke ciki mu ga yanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana ya kamata mu sake dawowa mu jaddada alkawarin mu tare da annabi mu dawo mu ƙara riko da alkur'ani da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama mu rike su gam a wani hadisin ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana cewa ba fa za a yi tashin alkiyama ba har sai alkur'ani ya zamo wato abin kunya ne mutum ya ga cewa an a gan shi da alkur'ani kuma zamani zai samu ya rinka kusantan juna a rinka samun taƙarub na zamani ya rinka samun wato yana kwankwance junansu a nan kalman taƙarub da ke cikin wannan hadisi yana nufin cewa abubuwa guda biyu su rinka kusantan da juna an ce zamani ya kusanci juna wannan yana nuna irin yadda zamani zai canza zamanin da a da kake gabatar da ka ɗauki lokaci kafin ka gabatar da wani aiki ka ɗauki wata watanni wasu ma shekaru to za a zo zamanin da cikin ɗan ƙanƙanin lokaci za ka gudanar da wannan aikin musamman idan mun lura da irin ci gaban da aka samu a ɓangarorin da suka shafi ci eh, wato ilimin kimiyya da fasaha da bangarorin da aka samu canje-canje masu yawa da sauri wanda baya misaltuwa a ɓangaren abin da ya shafi ilimi da kuma rayuwar zamantakewa a nan idan mun koma ilimin falaki ma za mu ga cewa akwai abubuwa da dama da ke nuna irin wannan abu mai matukar muhimmanci su ma shine irin yadda duniya suke take raguwa daga shakalinta a matsayin ta kaman kwallo za ta koma kaman kwai duka wa'annan bayanai ne na ilimi da suke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa zamani da muke da shi zamani ne yana da wani alaƙa ne nisbiya ma'ana eh, yana cancanzawa kuma yana samun takaituwa duka wa'annan abubuwa ne da idan mun kalle su mun ga kuma cewa hakan ne ke faruwa za su ƙara tabbatar mana da cewa lallai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama gaskiya ya faɗi